ja mana wani bakin jinin to shin ke ba ki gan na bar sunna ba aini tun da na je sarka na bar komai amma so nike ki sani mallumma su ne magadan annabawa wato haki su ne za ni in tunasar da su kin ji ko shi yasa kake shakka komai bi izinin layi sai na karbi muku hakkinku da albarkan manzon Allah يا وهاب يا رهيب يا وهاب مامي بابي Kızılmış her günü Mami, papi Kızılmış her günü Herkesi Macayım ah. Mami, papi Kızılmış her günü mommy, puppy. Cause I'm a shotgun, yeah. I can see my giant in my eye. Mommy, puppy. Cause I'm a shotgun, yeah. Mommy, puppy. Cause I'm a shotgun, yeah. I can see my giant in my eye. Mommy, puppy. Cause I'm a shotgun, yeah. kwafi za mu sha ganye ka Zubairu Lafiya ne ka nuna min kamar lalle kai takaddarin yaro ne ko baka ba don Allah kai ne wa kai ne wa ya za a yi a ce ha kwana uku baka zo ka kwana gida ba hmm? gidan wa ni fa ne nake kai ne wa don Allah ya fi na ce wai na babanka mami papi Cause old shotgun it. Kai na tema kai na babanka. Cause old shotgun it. Kai na tema kai na babanka. Sake maimaitawa. Na ce ina babanka. shige yana ciki eh, yana ciki a hankali hankali juma ta fito fito ana neman ka fito oh, oh. kurenin wayo ka zo a kuma nan a asiri ka ina zuwa ban kare da kai ba don Allah kwashi kayan ina ina ina ina laptop hajiya da ka zo ka eh. kan ƙarya ba ni na ina shi na ta na tambaye hajiya mace kai da ka dauki min laptop sa na kale ka koma da kayan saka tag d'a ma da yasa shi ne give me a break ah, ko ah ya ya da kudi ne ka ba ya gina ya ga shi sai sai ga mu mu mu mu mun zama mu mu mun zama da bana don don don mu mu da muke cikin sakawa muna sa gelu gelu karan bani ka zo ka kwashe ba ni nan gida please cire mai rasta cire mai riga landlord ba ta da hankalin ka ba ta da ba cire shi riga yan banza ma kan maka haka na irin rufa maka asiri yau shekara nawa kai maka dawo gidan ka mai gida ba gidan ka haka ne ka zo ya faɗi mini na na na duba ka ma bakin ka ka tube mai kayan shi oh well oh, like you want to deceive me I'm sorry. Bani bani hajj. Ka sakawa bane. Ka sakawa ba shi kayan. Kuna samun kunya. kai ya ka zama sakawa ah, kawo da important personality suke zama sakawa zama sakawa na yau kai eh, to cire su bari samu rasta go ahead and remove the trouser tube tube hajji da kake na shiga daki shiga daki Allah ya tona maka sai hajj hajj oh hajj hajj oh. oh hajj ya um. oh, ban kawo Haji. yaro kai ba yaro na bane na ga kawai don ka zo kana goge min takalmi gida kawai naga kamar ya da ka samu ina ina rufa maka asiri eh sai ka zo kuru dan na zo gida ba zo gidan ka mai gida ba ya faji eh, ka zo kana ƙarya wasu nan ka sakawa kai ka zama sakawa Allah ya hauka you have that personality kai da wannan personality kayan eh kutan kayan eh? kai abubuwan annunsa fa tari da kai na masu kira ku a to ka gani na lonka da kanka ka san da hankalin ka tafi da kai ka san ka san da wanga ka san da wanga ka san da wanga eh, almost 10000 dollars ka san da daya da daya kanka bari su huce da kayan sakawa a ramu ne ba ma so next time ai ko da haramu ne ba ka si da na nawa si da ni yes ka ci wani ai ban sani ba dan ga ma fruit na san sakawa ne kare na gaya maka mutum na so ka rena mutum haka eh mutum na so rufa maka asiri shi kuru kana so ka tona maka asiri eh dauda na sa ka ƙara zuwa gida ka kai wasa jarunka a ah, no na so ka gane sa ka bata mi rai to amma dai ba ba ba shi ne na ba da ba da kai ka kuri ka mai da kudi sakawa to kudi sakawa Allah sauke kudi sakawa mu mu shirye kudi ba mu doka kai duba zo ka an shi doka kudi kafa kai mai sakawa zo ka dauki kudi kafa banza tu yi kofi a bai doko doko ka kawo kai da aiki sakawa kudin nan guda ban dauka domin sun bar shi ne shiga na na ce shi ne ka ce kai sakawa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wai me ke faruwa ne game da batun gadon nan na Hajiya Mansura? Duk kai kawon da ake ta yi tun bayo ba ni ban ga wani ci gaban da an kai daga ciki ba. Wai me ke faruwa ne? Kaga idan aka fi da ku ku je ku yi aikin Allah sai tsakaninku akwai munafiki wallahi ba yanda za ku yi nasara. Lalle kuwa. <laughs> True yes yes yes yes. Zantin ka gaskiya ne. Gaskiya ne sosai. Lalle kuwa kai magana. washin muna da munafiki tare da mu ne assalamu alaikum assalamu wa rahmatullahi assalamu alaikum kai dai gaba da yawa ko eh gaba da yawa assalamu alaikum ah, wa alaikum assalam assalamu alaikum assalamu wa rahmatullahi wa assalamu alaikum kun ga yanzu ba batun zama bane da ni da na'ibi za mu je wurin da sarauta wa'inda na aike su ba su dawo ba shi zan bar ku bin ko da wani labari ne na san ko da ba ne nan kuna na kamar ina nan ne shi yasa abin da kenan ke eh, liman dan na da wani point of interest cikin zaman nan a babu wani point of interest abin da akwai ne tare za mu je ko menene in mun dawo mun samu labari nayi tun da imam ya nemi kamara masa baya ku tafi kawai sai kun dawo to Allah ya kiyaye Allah kiyaye eh, abin da kuka tattauna na zo shi ku bani labari don na da interest cikin magana ne to ba laifi kai dai a dawo lafiya shirya da masu lifka ne Allah ka yafe A ba zan kawo musu ruwa ba. Oh mama, yi mun sha wani hanya. Oh, eh, ba ku dai shan ruwan mu. A ah, mama mun sha wani hanya. Zo ki eh. Ya kuke mun iske ku lafiya. To sannun ku da zuwa. Sannun Ya hanya. Yayin da kuka fito. Muna lafiya. Sannun ku da zuwa. Sannun ka dai. To <laughs> nan dai lafiya ku kuka biyo hanya. To. ji ba wani na ji hmm. hmm. wannan kenan fa haka unguwan yake na ce kowane da ti suka kwaso shi su zo su zuba mana nan unguwa mu ma muna hankuri ne da unguwan to ba mu san yadda za mu yi ba to Allah ya sauwake amin wallahi amin Ajiya ba ki gane ni bane. A'a ban gane ki ba ajiya da Allah fito min da sani. To ajiya wani hanzarin ba gudu ba. To ita wannan kawar ta ce to ni ma ina da zama ne daga kasan waje yanzu allah ya yadda na zo gida na ce bari in zo in gaida iyalai duk baki daya to na zo gida na ji batun yaron na ce bari in zo in gaida ku musan juna so wallahi hajiya ni fa da na ji batun wallahi ya dami sosai na ce zan samu lokaci in zo in san ku haka ne akwai damuwa don sukutun mutum ai ba wasa ba yanda Allah ya soke kenan amma ita tana ganin wai an ce ita ta sa aka kashe shi kuma ba ita bane Allah ne eh, wallahi Allah ne yanda Allah ya so kenan abinda muke so Allah ya fi mu so shi ya ba mu shi kuma ya karbi abin shi sa ba yanda zamu yi mu duka mu da hankuri ko wallahi ita ma wallahi hajiya ta damu sosai ajiya sannu hmm, sannu kare to ajiya ga wannan ai ma ne Allah ya yarda mun saki dawowa to ba damuwa ah, mun gode na insha Allah za mu shirya mu saki dawowa to Allah ya kawo ku lafiya Allah ya kiyaye muku hanya amin ajiya. Allah ya kiyaye muku hanya inda kuka fito Allah ya koma da ku lafiya amin za mu sake dawowa insha Allah Allah ya kiyaye hanya insha Allah ah, ku ya mu ce mana <laughs> to ajiya. za mu sake zuwa salamu alaikum wa alaikum salam lafiya ya dawo da mu amin mama samira dawo na dawo Aha, to, saurayin nan fa kin ga yadda yake ta kallon ki. Make <laughs> ni ban ga komai ba wallahi. Ai na gani. Na ga yanzu da baki gani ba. To ai ni na gani. La, ni ai ko ke ma na kin kalle shi eh shiga dai da shi ah, ah in ma za ta lauya mu mm. ah. Ah. ai yayin da kake kallon ga ina ta ma son ta kake yi ai ka gani ne a ga kallon yayi yawa mana wallahi ita wannan yarinyar fahimta ta kama min rai eh. ai da gaske wallahi ai dama na ce miki ina so ki zan yi aure gaskiya ne to wallahi ni wannan ta kama min rai inda ko ka aure yariyan ga ko zai min daɗi to an gama wallahi an gama ah, ba da miki wallahi an gama Assalamu alaikum. Assalamu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ce za mu ba dama kun gan ku zancen nawa ne ko ba ku gane ba abinda akwai shi liman wallahi raina a bace to ai sai ka fito man da sani kai ne wa to yanzu kai tambaya ni ne kanin matan alhaji abdul gafar marigayi allah ya masa jin kai duk girman garin nan limamai kuna nan limamu anguwa yana nan yara da abin amanansu abin gados duka yi mutuwar walakanci wanda ba ta da iko ta zo ta ci gado ku imamai kuna nan ya yi liman saboda allah da annabi kamin gafara duk nan kowa ya sani in ba don sarka da na te ba Allah ya sa na gamu da shirya yau ni na shiryu ba liman ai kusa abin da zai yi wallahi tallahi ku duba abin da za ku yi in ba haka nan ba zan koma gidan jiya Allah ya kiyaye amin mu ba mu kara zuwa ko ina a ah, ba an da mai gado guda ana da irin wa gado ne daga yau ka a kara kira na wanga da yawan fara zuwa ban kara zuwa kara kira ma ku zauna Allah ni ban kara zuwa ko to lafiya ne me me me faru ai yarinya karama sakaran jinjin ki tashi dan renu ki zo kawai kina ta zagi mu kan banza wato ita mansuran din kake nufi ko ita kin mansuran ita din mansuran ni ban zuwa ma to daga yau ni na fasa zuwa irin wannan ga an kuki ai ka gani malam wai gani ya kore ji haka ne zirga-zirgan da muke ciki kenan awon gaita bata kai komai ba liman kamin gafara liman sai sa liman ku duba cikin zancen in ba haka nan ba na koma gidan jiya amin Allah ya kiyaye amin bi iznillah Allah zai yi malama ku cire hannu mu kama Allah kara بسم الله الرحمن الرحيم آمين. يا الله الرحمن الملك القدوس آمين. السلام المحمن المحامي العزيز الجبار آمين. المتقدر الخالق البارك احلل الشغل ايمس لزم لزيء والاثار ربك خلق كتاب لدنا قلمنا قلوات لازم الربا المحامي العزيز الجبار آمين. المتقدر الخالق البارئ المصور آمين. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاء العالم القادر القابض الباسط آمين الخافض الرافع المعز المذل آمين السميع البصير الحكم العدل آمين اشفي كل مريض اللهم أنت إله ما في السماوات وإله ما في الأرض لا إله فيه من غيرك الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القدير الاولين آمين المتين الولي الحميد المحسن آمين لك القدوس آمين السلام المحمل المحامي العزيز الجبار آمين المتقدر الخالق البارئ المصور آمين الغفار القهار الوهاب الرزاق آمين الفتاء العالم القابض الباسط آمين الخافض الرافع المؤيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وبارك على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب الشهيد الحق الوكيل القوي آمين الولي الحميد المحسن آمين المغذي المحيط المحيي آمين الميت الحي القيوم آمين الواجد الماجد آمين الواحد الأحد آمين الصمد القادر آمين المقتدر المقدم آمين المآخر الآخر آمين الأول الآخر آمين الظاهر الباطن آمين الوالي آمين المتعلي آمين البر لي وانا فرخنارو يسمك لي وانا فرخنارو يسمك لي وانا فرخنارو يسمك لي وانا فرخنارو يسمك لي وانا فرخنارو المتقيم غفور رؤوف مالك الملك ذو الجلال والكرام المقسط الجامع الغني المقبول المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور ليس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير غفرانك ربنا واليك المصير غفرانك ربنا واليك المصير غفرانك ربنا واليك المصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير يسيرا آمين الله لك سميع العليم آمين الله لك عليم القدير آمين الله لك مريد متقلب آمين صلى الله عليه وسلم في العالمين إنك حميد juma an fito dan eh, je ga aboki na bayan da a da lafiya ba kowa zai zo don gani ina ita wace eh. malam dan Allah kai ke gida kowane lokaci ina ita wace take dama wannan kasan ita yar ta yi tafiya har yanzu bata dawo ba ta kuma kanwar kanwar da safin da ta sallame ni za ta kasuwa ta yi cefa ne ina shi dan juma dan juma yanzu nan fa ya sallame ni sa shi gurin wani abokin sa nan ya dawo ni ba son wasa fa to ku sai tabbaye dan Allah dan Allah arzikin wani bai wuce ba hey wani bai ba arzikin shi wani muri ba ba zancen arziki ba nake kun tabbatar ko zancen arziki ba ake na ce ba kai mantu arziki ka wani wuri ba eh, yawwa don juma zauna kai gwauro kana shan bulu mu masu mata ya kamata mu sha bulu ka san na yi aure kana ma kai ka karya ba ka da komai dan juma zan tambaye ka baka bar arzikin ka wani wuri ba Allahu akbar malam ba yanzu nan na sallame ko ni wuri wani aboki na ba ai arzikin na je nema ta yana na yadda arzikin na bar shi can a kusa inda na bar arziki ke Allah ya maka wa alaiki salam kowane lafiya a gida minti da nima cikin ba ki ciki ki shige kawai Allah ya sa mun kama bai kima mana kashi yau mai gida ka me ke dan juma shi ke kima mana kashi a gida samari da kashi gida kashi Je ka dauki abinka. Maza ka wuce. Kashi uwa, ka kima mana kashi a gida, ka da kunya, ga kashin shi kuma nauyi sai ka ce na giwa.

ba duwawun duk yayi lati lati lati lati lati had ba ni zan gaya muku duk wanda ke kazanta a gidana billahi lazi sai na fitar da shi gidana dama Allah ya ce an nazafa min al-iman wanda duk bai da sabta na fitar da shi gidana Premier ni ko na Premier. Yawa, naji. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir What's up? Yalla bai. Balarabi. Ina yariyar ta ci kudinka. Wa Bilkis. na ganta zuwa tare da kawanta daga ina aka ta relax nan za su bi ka make sure yau za ku yi ta ta kare na ji cewa wai farida ta samu shahada zuwa really oh wow wallahi na ji maka jari da Allah wa menene shahada shahada ana nema je makarantar boko a jet turai bi mana England wai shahada kuma na fitar oh come on ke kana ta kai kai ba kai suna ta bane oh gantali bilkis ka rasa maganan ka ne banza takwas haba bilkis daga ya ce ke shine ki ga haushi da manta da shi dan Allah saurayi kai hakuri ya kin fil masa ne ta ai dole ki ci manta da ni tun da kin ci to kai barin tambaye ka bai maka dadi kamar na consider ka na ci kudin ka mm. ka sayar mazajen da ke ba mu kudin ci kudin su ba yaron wani abu haka ba me warin baki haba please please behave let me give it to him give it to him girl ai na gaya maka tun da farko yariyar nan ba ta sunka, kudin ka take sun kaki jin ka gani ko kai kuma shanshani su ban gida daga ina wallahi ni fa kika dawo da shashanci kai na na damage life ɗinki <laughs> kai wa da zaka dame jini life na duba ni da kyau check it out wallahi wallahi da na canza maka wurin kwana dan Allah ku yi hakuri ke did I tell you to keep quiet Fadimata so kai Kamel mm-hmm. bude kunnuwayen kan nan mm-hmm. ka ji ne cikin kayan miya wanne ne kai san be shi mu ba ajin ku bane fa check it out ji juya masa juye masa when I deal with high rank people, yeah. people with class, oh, yeah. people with dignity, mm -hmm. ministers. At the sucker uh, ones, the sorrows. Byron Banzai, Shara Kamankuba. and you, how good in my like man. I'm considering can not you couldn't can I send a can I can I generate can I da Allah yana da ban tausayi haba bauyan Allah ki ci kuɗin mutum kina gadara da Allah malam ka kama min baki ina jin kunyan ka san ki ba kudi na kika ci ba da na nuna miki ai ko kai na samu kudin ka zan ci ba abin da za ka yi wallahi har ka ce ni kudi na za ta ci to gashi Hmm. Baby girls. Yeah. Menene amfanin kuɗi da maciji? Kashewa. So an gama za kashe. Arka ce wallahi. Wato Bilkis, ki abin da ya cika da mahaifiyarki bai ishe ki darasi ba. Kace mahaifiyata. Mahaifiyata kuma amanan mutanen da ta ci shi ya kai ta ga allaka. Mm. Ni ma suna na Bilkis. Kaba Bilkis. Ya zaki mummunar magana game da mahaifiyarki. ai ba sirri ba ce abinda duniya duka kowa ya gama da gani amma wallahi bai dace i tell i told you to shut up if you can't stand the heat get out of the kitchen to wai ma me yasa ma muke bar wanga muna bin mu ba na sani lalle kin cika bilkis matar high class da minister ai da saka wasu baka manta Zama, <laughs> wai me muke gira? <laughs> to ke kuma bari Allah ku yi hakuri kai dai ba damuwa bari mu zauna zauna Allah ba ni minti daya ina zo ina ra ban minti daya ina zo Yalla bai. Ba yanzu zan nan kabi ba. A ba ni bane. Ah, ba kai kabi ga yanzu. Ba ni bane. A ah, heki ta Kin ga yau yadda 'yar uwanmu ta kasance. Dama an ce kowace mace da za ta tashi ba ta aiki da magana iyayenta ta tashi sai dai biye biyan maza to haka ƙarshen ne shi ke kasancewa sirari ne na je ya je ya dauko sata ya bini kuma mu da barawo ba mu zama a gida ya ka wurin ina da juna that means you are pregnant kuwa for me Allah ya ji kanki masura Allah ya rahama shi Allah ya sa huta ga ka barawo ga bin matan mutane ga shi na aji zinari kuma ka je ka ɗauka kai ka bar mana gidan Kagan duniya fa kasancewa na ji ai da ba fada eh bayan bukata ya biya zaman duniya ce sabu rule action ya zai fidda naci Eh, ya zai fidda nasa kudin eh, ya zai fidda nasa kudin bayan bukata ya biya ki dawo ki masa godiya abin ne ce ah, close up ne ko bari ka ya ko wana kina ido bro sake wa na su to mai gida lafiya action <laughs> action taxi kagan ni kariya ne sosai Malam, ito nan. Me gida. Malam ina jin kunya kan kai wasa ka wanke Na kai maka ba. <laughs> Allah action wallahi malam in kai wasa ba ya ba ba ya fi son ku bane da mu ba ba ya ba ya fi son ku bane da mu ka tabbatar ba kai ba tusa kai ba ba ba don Allah bai gida ce ku tafi ba daki saboda Allah ku tafi wani ke ga kai

sai mai amfani da zuwa na bari haka marance na ba ku yanzu har zuwa da yamma na san inda zan kuma sai ni da gani duniya fa kuduwa ce ta ba ka san cewa duniya ba ni duniya ba da ba Samira. Ah, Allahu Muhammadu Rasulullah wallahi ba ku kokarin ku cire shi ba yanzu game Samira Samira Samira